darasi na saba'in da tamanin da biyar ko darasi na tamanin da biyar babu tu'udati fil umuri babu bi a sannu cikin lamura bi a sannu bin mataki kaɗan-kaɗan har a kai ga nasara musulunci baya son gaggawa baya son sauri al'ajalatu min shaitan da abin da za a ce ai maza maza to ba za a yi mai inganci ba sannan kuma za a samu kurakurai da yawa wanda daga baya za a zo a yi nadama shi yasa bi a sannu da bi a hankali da shawara da istikhara shawara ka yi da mutum istikhara ka yi da Allah ku duba hikimar Allah sai buɗe mana alaƙa da shi ya buɗe mana alaƙa da mutane mana na man istakhara wastashara al-makhluqin istakhara Allah wastashara al ka je ka nemi wanda suka kware a abin da zaka yi kasuwanci ne nau'i kaza akwai wanda suka gabace ka a cikin kasuwancin suka fi ka kwarewa ko kuma sana'a ce iri kaza akwai wanda suka fi ka kwarewa a wannan sana'ar ko ilimi zaka shiga nema akwai wanda suka gabace ka a ciki to sai ka je ka nemi shawarar su ya al'amarin nan yake to wannan shawarar an ba da umarni a yi ta a cikin alkur'ani ha akwai sura sukutum mai suna suratu shura sura mai magana akan neman shawara kuma Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa shawirhum fil amr ka dinga shawara da su sannan kuma kai istikhara kai sallah raka'a biyu ka ba Allah zabi اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه Allah idan al’amarin da na sa gaba na aure ko na kasuwanci ko na neman ilimi ko na tafiye-tafiye Allah idan akwai alheri a gare ni duniya da lahira ta ka sa min albarka a ciki kuma ka tabbatar da shi to haka nan al'amarin rayuwa gaba ɗaya ana so mutum ya bi shi a nitsi shine ma'anan tu'udatu a tu'udatu bi dammi ta wa fathil hamza tu'uda wa qad tusakkan ka ce tu'uda ko tu'ada babu tu'ada fil umur wa huwa ta'anni inda tawaqqu'il umur shine abu taka tsantsan da amfani da hankali da hikima da azanci da lura da dabara da shawara da istikhara kafin azartar da wani al'amari حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن أن رجلا wata وترك ابنا له wani mutum ya rasu sai ya bar ɗansa wa maulan lahu da kuma wani bawa wanda ya ‘yanta shi wato ya bar bawa da ɗa bawan dama kafin ya rasu ya ‘yanta shi don haka majibincinsa ne ya bar biyu kenan fa'ausa maulahu bibinihi to sai ya wasiya ga wannan bawa nasa da ya yan tashi ya ce ga ɗana nan ka kula da shi ya yi masa wasiya dama mun faɗa a baya ya kamata mutum ya zama yana da rubutacciyar wasiya a yi kaza a bar kaza in na mutu ko na rasu to ga yadda za a yi falam ya aluhu bai taƙaita masa ba cikin tarbiyyar wannan ɗan na mai gidansa hatta adiraka har ya kai na munzalin mutum wa zawwajahu kuma ya masa aure wato da aka yi masa wasiya ya ce ga ɗana na in rasu ka ɗauki nauyin tarbiyyarsa ka kula da shi in ya kai munzalin mutum kuma kai masa aure dama haka ake da da ka kai munzalin mutum sai kuma a yi maka aure ka je ka ci rigima da matarka faƙala lahu sai ya ce masa jahizni a ilma ya ce ka shirya ni ka bani guziri zan tafi neman ilimi shi dan bayan kuma an masa aure kuma ya samu abin da ya samu na tarbiyya sai ce a bashi dama ya tafi neman ilimi fajahazahu tunda wannan tafiya ce mai muhimmanci ai don haka sai ya masa guziri ya shirya shi ma jahazahum bi jahazihim ko fata aliman sai je ya samu wani malami ya zauna a gurinsa ya yi ta karatu fasa'alahu sai ya tambaye shi faƙala ya ce iza aratta an tandalika idan kana son za ka koma gida karatu ya ishe ka haka faƙulli ka sanar da ni u'allimka zan koya maka wani karatun kuma da zaka tafi da shi gida akwai karatun da shi ba a littafi ake samun sa ba daga bakunan malamai da gogaggun da suka daɗe suna gogayya da abu sai su koyi abubuwa daga nan shi ake kira hikima da azanci ƙala hadara min niyal khuruj ta da lokaci ya sai masa to lokacin tafiya fa yayi na gama shiri na zan koma gida fa'allimni ka ce min dama zaka sanar da ni wata wasiya to na shirya zan koma gida sanar da ni wannan wasiyar da kai alkawari faƙala sai shi wannan malami ya ce ma wannan ɗalibi da yake shirin komawa gida bayan ya samu karatu ittaqillah ka ji tsoron Allah wannan ita ce wasiyar da ake wa kowa ko annabi ana ce masa ittaqillah kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah mu yanzu mutum ya ce maka ittaqillah sai ka ce me nayi to wani ka ji tsoron Allah sai ce nayi wani abu ne wai ba za a ce maka ittaqillah haka kawai a cikin magana ko a hira ko kuma mutum ya maka test ya ce wani ka ji tsoron Allah sai mutum ya fara ganin ko ya yi wani ba daidai ba ba sai ka yi ba daidai ba Allah dama ya kamata yadda ake bauta masa haka ya kamata kuma a dinga kiyaye abin da zai jawo fushinsa shi sa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah yace walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah kowane annabi ta ke fattaqullaha wa ati'un ittaqillah haythu ma kunta zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara zambak wa yassara laka alkhaira haythu ma dan haka cewa ka ji tsoron Allah wani babban guziri ne lokacin da ma'azu bin jabal zai tafiya yazo ya ce manzo Allah yi min wasiya ya ce ittaqillaha haisu makunta. duk inda kake ka ji tsoron Allah wasbir kuma ka zama mai haƙuri kun ga a cikin wasiyar da lukman ya wa ɗansa ya ce wasbir alama a asabaka abin da zai same ka ma kai haƙuri da shi malamai suna kasa haƙuri a sabarun alal ma'amur sabarun anil mahzur sabarun anil aqdaril mu'lima wato akwai haƙuri wajen aikata abin da aka saka a yi sallah a yi azumi a yi zakka a fidda zakka a bi iyaye a sada zumunta a fidda haƙƙin maƙota da haƙƙin yan uwa sai fa mutum ya yi haƙuri zai bi waɗannan dokokin sannan akwai haƙuri ga barin abin da Allah ya hana Allah ya hana mu kaza to waɗannan abubuwan da Allah ya hana sai fa mun yi haƙuri za mu iya barin su sannan akwai haƙuri akan kaddara mai raɗaɗi kana da kuɗi a karɓe a ɗauke maka wanda ka fi ƙauna kuma a ce ka yi haƙuri a raba ka da yan tsaba a ce ka yi haƙuri to duk wannan ibtila'i ka ji ciwo ka ji rauni a gare ka ko a matarka ko a ka ko a masoyinka ko a makusancinka ko ka rasa ko ka fita kasuwa yadda ka kasa haka za ka kaɗe da yamma ka mayar cikin shago ba wanda ya taya duk wannan sai an yi haƙuri ko to in baka haƙuri mamaya za ka yi amma dai ka haƙurin sai zama ibada wala tasta'jil kuma duk abin da za ka yi ka daina gaggawa kun ji wasiya uku malam ya masa ittaqillah wasbir wala tasta'jil ittaqillaha wasbir wala tasta'jil ce kai aiki da waɗannan a rayuwa za su ishe ka rayuwa qala al-hasanu fi hadha al-khair kullu sai ce a cikin wannan kuwa akwai alheri duka abu ukun nan ittaqillah wasbir wala tasta'jil faja'a sai gashi ya dawo gida wala ya kadu yansahunna yana tafiya yana tilawarsa a hanya ittaqillaha wasbir wala tasta'jil ittaqillaha wasbir wala tasta'jil yana ta nanatawa dan kada ya manta wataƙila malam ya hango masa cewa in ka ji tsoron Allah kai haƙuri kuma duk abin da za ka yi sai ka taka tsantsan zaka samu rayuwa mai kyau kuma ba za ka yi hukunci cikin nadama ba innama hunna salasun ice uku ne kadai ba yawa gare su ba ittaqillaha wasbir wala tasta'jil falamma jaa ahlahu da ya dawo gida wajen iyalansa nazala an rahilatihi sai ya sauka daga kan abun hawansa falamma nazala dara da ya sai ya sauka a gida iza huwa bi rajulin na'imin mutarakhin anil mar'ati sai ga wani mutum yana bacci tsakaninsu da matarsa babu nisa ga wani mutum a cikin gidan ya zo ya shiga gida ya tare da wani kato yana bacci gab din da ke tsakaninsa da matarsa babu nisa ittaqillaha wasbir wala tastajil to ya za a yi fa'iza huwa bi rajulin na'imin mutarahin akwai ɗan jinkiri a tsaka tsakatsaki anil mar'ati gabarin matarsa wai zamra'atuhu na'ima ko matar tana ta sharar bacci Ƙala. wallahi ma uridu an zira bi haza yace me yake na jira da wannan kawai kwarto ne kawai in fille masa kai faraja ila rahilati sai koma jikin taguwarsa ya zaro takobi a arada an yi akhuza saifa bayan ya so ya ɗauko takobi ya zo ya ƙaddamar masa qala sai ce ittaqillaha wasbir wala tastaajil ittaqillaha wasbir wala tastaajil faraja sai ya dawo falamma qala ala ra'sihi da yazo sake tsayawa akan mutumin dai qala ma anta zuru bi hadha shay'an kai ai bai kamata in jira wani abu ba gaskiya abin yana ci na a rai faraja ila rahilati ya sake komawa dai jikin ya sake dauko takobi falamma arada an ya'khudha sayfahu da ya nufin ɗauko takobi zakarahu sai sake tuna ittaqillaha wasbir wala tasta'jil farja ilaihi falamma qama ala ra'si istayqaza rajul yana tsaye akan mutumin sai mutumin ya farka ashe na gida ne ashe kuma dan uwan matan ne ashe kuma muharraminta ne da da an yi falamma ra'ahu wa saba ilaihi da wannan ya farka ya ci a ah, ka dawo sai kawai tashi ya rungume shi aka kama ya eh, ba lai barka da zuwa barka da zuwa fa'anaqahu ya rungume shi wa balahu ya sumbace shi wa sa'alahu ya tambaye shi ƙala. ma asabta ya ce to bayan tafiyar ka me ya faru me ka koyo a wajen karatu kala asabtu wallahi ba'daka khairan kathiran ce bayan tafiya ta ai na koyo alheri mai yawa asabtu wallahi ba daka inni shaitun lailata yace a daren nan nayi tafiya baina saifi wa baina ra'atika salasa mirarin so uku ina zuwa gindin takobi in zo in tsaya a kanka in je zan ɗauko takobi in da tsaya a kanka sai da na haka so uku tsakanin takobi da kanka da tuni na sauke maka kai fahajazani ma asabtu min al-ilmi an qatalika abinda na koyo daga karatu shi ya hana an kashe ka ittaqillaha wasbir wala tastajil to kaga wannan nasiha ce da ya kamata kowa ya amfani da ita babu tu'udati fil umuri har yau dai babu bi a sannu cikin lamura haddasa na abu معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين إن فيك لخلقين kana da halaye guda biyu a tare da kai yuhibbuhum Allah Allah yana son waɗannan halayen kana da wasu hali annabi ne ya kira wani sahabi ya ce kana da hali guda biyu duk Allah yana son halayen kai kake da su kuma qultu wa ma huma ya rasulullah yace kamar wani halin nawa shi bai ma san wani hali yake da shi hadda Allah yake son wannan ba qala alhilmu wal haya'u kana da juriya da bi a sannu kuma kana da kunya kuma Allah yana son kunya yana son masu kunya ka ji halayen da kake da su waɗanda Allah yake so qultu ka kana hau hadisan. to waɗannan halaye guda biyu da nake da su ni na koye su ko ko a haka aka halicce ni ka sa ko wanda yadda Allah halicce shi da ba mutumin kirki ne ba wanda ya koya masa kirki haka kawai zama mutumin kirki wani ku sai ya yi ta fama ji hadisi ji aya wurgar da waccan ɗauki waccan ji wancan hadisin wurgar da shi sai a koya ma hadisi dubu da kyan ɗaya zai shiga saboda a hankali abin yake shiga ba a saba ba shi ko wannan haka Allah halicce shi alherin kamar halitta ne ƙala ƙadiman annabi ya ce haka Allah ya halicce ka qultu alhamdulillahi allazi jabalani ala khuluqaini ahabbahum Allah yace na gode wa Allah da ya halicce ni akan halayen guda biyun kuma da Allah yake son su Allah ne ya halicce ni da waɗannan halayen kuma shi Allah shi yake son mai halin kaga wannan ya more eh, yana da juriya yana da haƙuri to Allah ba mu juriya da haƙuri حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس وذكر قتادة أبا ندرة عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات yace haddasa mallaqiyal wafda wanda ya gamu da wannan tawaga wannan ayari allazina qadimu ala nabi wanda suka zo wajen manzon Allah min abdul qais daga kabilan banu abdul qais wa zakara qatadatu abana darata ya faɗi abana darata wanda shine ya zantar da hadisin daga abi sa'id al-khudri qala yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam li ashajji abdul qais yace inna fika la khoslataini Allah ya baka ɗabi'u guda biyu yuhibbuhuma Allah Allah yana son waɗannan ɗabi'u alhilmu wal anatu can wal haya'u nan wal anatu kana da juriya kuma kana bin abubuwa a hankali kana bi sannu sannu sannu ba ta hana zuwa ko eh sai dai a daɗe ba ji ba amma za a je cikin nasara kuma sadaka ce Allah ya baka waɗannan halaye guda biyu kuma Allah yana son su kenan ana siffanta da Allah ana son sa kuma ana siffanta da Allah yana so Allah yana so kuma ana son Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son su Allah ya gaya mana a alkur'ani wasu halaye da yake son masu su sun kai wajen guda goma sha inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son tawwabina da mutatahhirina wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinina wallahu yuhibbus sabirina wallahu yuhibbul muttaqina yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin wallahu yuhibbul mutawakkilin يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء waɗannan duka Allah yana son masu waɗannan siffofi masu tuba masu tsarki masu haƙuri masu jin tsoron Allah masu dogaro ga Allah masu taƙawa masu kyautatawa masu tsari ko yaƙi za su sai sun yi sau-sau yadda za su yi shi akan tsari annabi in za a fita yaƙi sai ya rubuta wa jagoran wasiƙa sai duna abubakar sai ya rubuta jagoran wasiƙa kakka kashe mata kada ka kashe yara kada ka kashe tsofaffi kada ka kashe malaman coci duk wanda ka gani fasto fasto fada fada a cikin cocin su ba yaƙi suke ba zuga suke yaƙi ba ruwanka da su kakka kashe dabbobi kada ka gurɓata ruwa kakka ƙona gidaje kada ka lalata kayan noma in an jiwa mutum rauni a filin daga kada ka ƙarasa shi ko maƙiyi ne ko masoyi ne kun ji fayyada ake abu in kuma ka je ka fara kiransu tukunna zuwa ga Allah kai musu wa'azi kai musu wa'azi in sun ki ka ce shikenan to su ba da jizya su dinga ba da rabano su zaman su akan addinin su su dinga ba da rabano in sun ki ka nemi taimakon Allah ka yaƙe su musulunci yana da tsari fa ba ta ci barkate bane ba ta more bane ba wai gawawaki yake so ya gani da matattu da jina ne da kashe-kashe da ba shi ne manufar Allah ba manufar Allah a cikin bayansa shine ya musu rahama ya ji kansu ya kuma gyara halayensu da ɗabi'o'insu shi yasa da wannan ce manufa ai da lokacin da aka fasawa annabi kai aka ji masa rauni jini ya zuba Allah ya turo mala'ika ya ce ya zo ya shawarci manzon Allah ya faɗi abin da yake so a wa mutanen garin da suka yi masa rotse annabi ya ce ba abin da nake so face a yi musu rahama Allah ya fidda masu imani daga cikinsu kuma Allah ya amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda suka yaƙi da shi suka nuna matsananin ƙiyayya ba wanda ba shi da ɗa a musulunci daga wanda ya musulunta sai wanda ya haifi ɗan da ya shiga musulunci in ka ɗauki asi ɗan wa'ilu su ne gaggagaggan kafiran amma asi ɗan wa'ilu yana da ɗa mai suna amr bin al-as yana da jika abdullahi bin amr bin al-as ɗansa sahabi ne jikansa sahabi ne shi kuma kasir gumin kafiri ne ya kurujil hayya min almayit in ka dauki abu jahil wanda ne lamba daya wajen fada da musulunci amma yana da ikira ikramatu bin abi jahilin radiyallahu anhu sahabi ne shi ma bayan ya musulunta aka ce to a daina yawan kawo kisar yadda aka kashe babansa da kuma abin da in ka ɗauki wato alwalid bin mugira wanda Allah sai da ya saukar da sufofinsa zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر wannan akan baban Khalid bin Walid ta sauka amma Khalid bin Walid radiyallahu an saifun min suyufin lahil maslul da ƙarfinsa da takobinsa Allah ya tsara addinin musulunci kaga ani yadda al'amarin Allah yake waɗannan su ne kasurguman shi kuma ɗayan abu sufiyan shi kuma shi da kansa ne ma ya zo da kansa ya karɓi musuluncin dama shi ne jagoran to ya zo ya musulunta yassa ta musulunta umma habiba annabi ya aure ta bayan rasuwar mijinta ɗansa mu'awaitu bin abi sufiyan ya musulunta haka haka duk waɗannan wato al'amari kenan na Allah to kun ga da addini na tamore ne kawai sai annabi ya ce to tunda dai sun mun wannan tsiyar a ɗauki dutse a jefa musu kawai mu rage yawan kafirai amma annabi ya ce a ni ba aiko ni dan dinga kashe mutane ba na zo ni in raya su wanda kaga ya mutu to taurin kansa ne ya kashe shi amma ba an masa duk abin da za a yi mara ka duba munafukai da suka tewa annabi sahabbai su ce mu tulle musu kai ce a'a ai sai duniya ta ce ina kashe mutane na ba na son wani a musulunci wani ya kashe shi domin ka a bata sunan musulunci yuqal inna muhammad ya qatulu ashabahu sai a je ana yadawa cewa kun ga muhammadu ya kira mutane musulunci sun amsa kuma ya zo yana kashe su domin abin da suke yi na munafunci a cikin zuciya ne ba ganin su ake ba an gansu a sawun gaba an gansu ana sallah amma a zuciyarsu ba sa son musuluncin sun shiga ne don wata maslaha tasu to amma ai ba yadda za ka yi ka kashe mutum yana sallah kuma amma Allah ya ce in sun mutu ka je kai musu sallah amma a je a yi musu sallah a binne su wannan mutumin da ya cuci annabi ya zagi annabi yawa annabi sharri ya bata sunan sahabbai ya bata sunan musulunci ya kori wasu daga ciki ya yi kokarin a karya annabi a filin daga in an ce an yi nasara ya ji haushi idan kuma ba a musulmi ba su nasara ba ya dinga dariya yana murna annabi ya zo wucewa ya toshe hancinsa duk da wannan abubuwan da ya kuma yana da ɗa musulmi abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salon akwai lokacin da dan ma ya fusata ya zo ya ce wa annabi ba ni dama in fillo maka kansa annabi ya ce a babanka ne ka je ka bi shi wannan abin da yake tsakaninsa da Allah ne ba tsakaninka da kai bane ce la irra ja'ana ila al-madinati la yukhrujanna jannal aazz min hal azalla ka duba fa abin da ya ga annabi da sahabbai idan mun koma ga cikin garin Madina mu masu daukaka za mu fitar da kaskantattu kaskantattu ya ce wa annabi da sahabbai kuma yace la tunfiqu alaman inda inda rasulillahi hatta yanfadu kada ku ƙara ba da gudunmawa ko ta kuɗi ko ta gurin kwana ko ta abinci ga waɗannan mabiyan annabi in yunwa ta dame su za su watse su bashi wasu yake a watse a bar annabi amma duk da wannan ya mutu ɗansa ya zo ya ce ya rasulallah ina so ka ba da rigarka a sa masa ko ya samu sauƙi annabi ya ce a ɗauko riga ta aka ɗauko riga sai ce je ka sa masa ita to ya rasulullah ina roƙonka ko za ka yi masa sallah annabi ya ce mu je umar ya miƙe ya ce umar ya miƙe wa annabi haka a gaba annabi ya ce ah, me ya faru umar ya ce ah, a rasulullah a ba wannan mutumin ya cuce kishin na annabi ne ba nasu ba shi aka wa ba amma ya ji ya gani ya ji Allah ya saukar ya rasulullah za ka yi masalla shi shi annabi so yake ai ma gafara duk yadda kake dai yi maka gafara ka wuce annabi ya ce ba ni guri umar umar ya ce to ya bada guri annabi ya ja su habbai aka je aka ɗauko gawar aka je annabi ya masalla. da annabi ya masalla kuma ya raka shi makabarta kuma ya shiga cikin kabarin ya ce a miƙo masa shi aka miƙo shi ya saka shi bayan an rufe an fito ha an fita daga makabata annabi ce mu koma aka sake da ce ku tone aka tona kabar ce ku fito da shi aka fito da ce ku kwance likafa nan aka kwance ya haka ya tofa miyawunsa ya haka ya shashafa masa a jiki ya sake tofawa ya ma madarkan wuta ta kona shi ya shashafe shi ya sake nadewa ya ce a mayar sai ga jibrilu shi ba ruwansa in amka maka gafara shi bai cutu cutuwa ba abin da ya kashi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabari innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kuma yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir Allah lahum ba dan Allah ya ce ba da gare ka bane daga ni ne ni yewa annabi ya ce tunda ba a hana in nema masa gafara ba zan ci gaba da nema maka gafara Allah ce to kan ma ka ka haƙura haka ko za ka nema maka gafara so saba'in ba zan masa gafara ba to sannan aka fi da rai da shi amma duk wata hanya da za a ba a ceto shi sai da annabi ya yi sai da Allah da kansa ya fidda shi daga ceton annabin ba annabin ne ya ce na fidda kai daga ceto na ba Allah ne ya ce ya cire shi ya ce ban da wannan amma annabi ya maka sallah annabi ya raka ka makabarta ya sa ka a kabari annabi ya fito da kai daga kabari ya sa miyamsa mai albarka ya shafe ka to me ake jira sai aljanna dare amma Allah ya ce banda wannan ban karbi cetonka na wannan ba wannan banda shi to saboda haka ɗabi'un ƙauna da soyayya na Allah ta'ala shi za aka ce kakkaɓata wa Allah ka rike tauhidi da sunna tauhidi alaka ka ce da Allah sunna alaka ka da annabi shi Allah abauta ma shi kadai shi kuma annabi a bishi shi kadai in bauta Allah za a ba annabi shi kadai shi zai koyar da ibada da mu'amala da akhlaq da zamantakewa shi kuma Allah a aiwatar da wannan bautar gare shi shi kadai to ka huta da ka yace inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah al-hilm wal anat musulun tirmizi ibn maja abu awana ibn hibbana tabrani حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد سمع جده مزيدة العبدية يا جكا كنس ميسونا مزيدة العبدية قال جاء الأشج عبد يمشي متمنى يازو hatta akhadha bi yadin nabi fa qabbalaha ya kama hannun manzon Allah ya sumbace ta fa qala lahu an sallallahu alaihi wasallama amma inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu amma kai Allah ya azurta ka da halaye masu kyau guda biyu Allah yana son halayen manzon Allah ma yana son masu wannan halaye tun kana da su sai ka ƙara mantenin ɗinsu in ba ka da su sai ka ƙoƙari ka samo su dama hali ko wanda aka halicce ka ko wanda ka tattala ta hanyar nema mutum ya tafi nema yadda kake tafiya neman arziki haka yanka wata ka tafi neman hali mai kyau sai kaga kai mutum ne mai fada sai kai kokari ka koyi hakuri kaga mutum ne kai mai zari sai ka kokari ka rage zari duk ɗabi'ar da ka gani in ka je ka kalli kanka a mudubi, kana magana da kanka kai kadai zaka gane kai waye qala jabalan jubiltu alai wai halitta ce aka halice ni akai au khuluqan ma'i ko kuwa dai wata halaye ne na koya qala la bal jubilta alai haka aka halice ka qala alhamdulillahi allazi jabalani ala ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu na gode wa Allah da ya halicce ni akan abin da Allah da manzansa suke so to shi wannan isnadin shine mai rauni akwai Hud bin Abdullah bin Sa'd wanda malam Qattan yace majhul ne babul baghi babul zalunci Allah ka raba mu da zalunci wato shi zalunci ba shi da daɗi shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama kuma yace unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki wanda ya zalunci ka taimaki wanda aka zalunta kenan taimakon guda biyu ne shi ma azzalumin yana buƙatar taimako shi ma wanda aka zalunta yana buƙatar taimako sai sahabbai suka gane ɗaya ba su gane ɗaya ba suka ce ya rasulallah mun san yadda ake taimakon wanda aka zalunta amma shi da ya zalunci wani taimako za a yi masa kuma ya ce ka hana shi yin zaluncin ka taimake shi sai ka zo ka ce kaiwa ne ina je maka tsoron Allah ka maimar da haƙinsa sai mayar to ka taimake shi domin ka raba shi da haƙƙin da za a tambaye shi a kai ranar alkiyama ko kai lauya ne ka ji cewa gonar can ta talaka da alhajin can ko da honorable din can ko da waye din can ya kwace masa gona kuma ya fi karfinsa a shari'a sai ka zo ka ce ka nemi tarihin abin me ya faru gona ce ga tarihin ta ga waye ga waye amma ka zo ka kwace mun ce to ba ni ni zan shige maka gaba mu je ka rubuta cewa ni ne wakilin ka ka je kai ta maya ai ta faɗi da tashi sai ka karɓo maka kayansa to ka zama unsur a kaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka a inda ya zalunci ka taimaki dan uwanka a inda aka zalunta yusa kaga aikin lauya kenan yana da fuska biyu yana da fuska shiga wuta direct yana da fuska shiga aljanna direct idan ka taimaki wanda aka zalunta ko ka taimaki wanda ya zalunci mutum ya same ka ofis wallahi ni ne ba da gaskiya amma na so lauya na ka shiga ka taimaka min ka ce gaskiya alaji ina baka shawara zan iya taimakon ka in kare ka in faɗi kalmomi nuna kwarewa ta a gaban alkali ya gamsu da maganganu na ya dauki haƙƙin nan ya baka to amma mun je lahira fa ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah an yawm an amma yakuna alaihim wakila musulmi ne ya sata aka kama shi a matsayin barawo ga kayan sata danginsa suka ce to yanzu abun kunya ne a wayi gari a ga kayan satan nan a hannunmu don haka waye kamata mu liƙawa sai suka ce mu je da daddare mu sa wannan kayan satar a kan gidan bayahudan can in ya so da safe sai a gani dama ko bayahude ne kaga makin Allah ne shikenan saboda haka sai kawai a kama shi a je a yanke masa hannu ko a yanke masa hukunci kaga shi shikenan musulmi ya kubuta aka shirya wannan abin da daddare shine Allah ya jan kunne ya ce to don me ya za ku taimaka dan uwanku ya yi cuta kuma ku ɗauki alhakin wanda bai ba ku ɗora masa don kawai ba kuna da bambancin addini ko ƙabila ko siyasa ko yare ku ɗora masa alhaki bai ba Allah ce to gashi anan kuna ta ƙoƙarin kare ɗan uwanku a duniya ku nuna bai yi laifi ba to an zo gaban Allah kuma ya za'a wa zai zo gaban Allah ya ƙarya gaskiya ma tsorata kake balle annaba da suka fi kowa gaskiya kowa ka ce shiga gaba ce yake ba za shi ba balle kai da gaskiya ma ba a san wacce kake ba amma kake ma ba a sani ba annabi fa daga cikin annabawan Allah za a ce tafi ka ba Allah hakuri yau yayi fushin da bai taba yi bai ce kai ku nemuwa ne ce kai bai ce ku nemuwa annabawa fa da suka fi kowa daraja wanka ka tsarkakakku amma kowa yana jin akwai ya kamata ya tsaya inda aka tsaye da shi haka za a gangaro daga adamu daga nuhu daga ibrahim daga musa daga isa alaihi salatu wassalam sai an zo kan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da garantin da zai tashi ya je shi ma ya je din ba wacce zai yana ba da umarni ba caye abin da zan gaya allah na yabo da kirari ni kaina a nan za a cusa min sababbi ya ta faɗa sunayen allah siffofin allah sunayen allah siffofin allah yana zuwa sai faɗi ya sujjada saboda roƙo yake shi ma sai ce irfara a saka dago kanka wasal tu'ta roƙi abin da kake so an baka washfa tushaffa nemi ceton wanda ake so an baka ceton Tuka ga mutum ya yi ganganci cikin wani al'amari to zaka zalunci al'amari ne mai wahala Allah ka tsare mu shi sa ce laifi biyu masu yin su ba sai an je lahira suke ganin sakamako ba tun a duniya zaka ji babu kyau zalunci ana maka Allah ya isa da kuma alhakin iyaye suna kana bata musu rai lalle duk yadda za ka ku da babarka da babanka lafiya ka duk wahalar da zaka sha wani ya bugo mu waya yace ya haɗa kayan lefe baban babansa ya ɗauke na ce ba komai hada wani wani kuma ya rubutu ya ce babansa sai ya zo ya kwashe maka kuɗi ya kwashe maka kaya shiga ɗakinsa in ya zo ya ce wa matansa ku bar mu kullun nan in aka ba sai shiga dauki huduna dauki takalma dauki waye ce ba komai kyale shi shi uba ba a cewa ya laifi ndi abin duniya ne kyale shi ya dauka ita ya fi karfin abu wataƙila ba da laifin ka baka wadata shi bane har ya fara shiga ya ɗiba da kansa ko kuma Allah ya jarabce ka da yake uba ba kai kake rubutawa Allah cewa ba ni uba iri kaza ba so da haka za ka samu wani yana kan sunna wani yana kan bid'a wani yana kan shirka wani musulmi wani ba musulmi ba wani mai kyan hali wani mara kyan hali wani mai haƙuri wani mara haƙuri wani mai godiya wani mara godiya akwai wanda ya ce duk abin da ya mahaifinsa ya je aje baya cewa na gode sai ce to abin da ka kake kenan ce eh baba Na ce to kai kaga da yake yanzu kaga ba aiki irin na da mai wahala a ce ka tafi a kan jaki ka je ka kai wasiƙa shi dan fodo ya aike ka ka kai wasiƙa a kan jaki da yake ba a wannan yanzu sai Allah ya jarabce ka da babanka kangarare kuma dole ka bi shi wa bil walidaini ihsana kuma Allah ya san akwai irin wannan iyaye sai ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tu'ihuma in akan shirka ne kakka bi su amma wasahihuma fid dunya ma'rufa sau da mutu yana so ya gama da duniya lafiya rabu da iyayensa lafiya duk abin da suke so wanda bai saba Allah ba yi musu amma sai ce kai zo daga yau kakka sake kai min kaya wajen wanki kai nake so ka wanke ka goge ka ce an gama an wuce gurin ka zai ka je ka wanki ka ce ka gaba ba kuma fa abinda muke wa iyayen mudina ba kan idan mu fa shi ma alhaki ne sai ka ga yara sun zo na wallahi kai baba Allah sauki baba sai hakuri ba ai wata wannan uba namu ba abin da mu ce ba shi ta hakuri wannan abin da kuke zaginsa kuke rubuta ake alhaki ne duk kuma muna yi <laughs> eh ko eh, kuma kuskure aka <laughs> gaskiya ke faɗa kuma kuskure ne ko zama ka ce to ai sai ai ta hakuri dai kun san bauta ce ibada ce kuma ibada dole ba sai ta zo maka da dadi ba ba sai yadda kake so ba ba sai abin da ya faranta maka ba bauta ce tunda Allah ce ai hakan ya san dama za a yi hakan ha gani shi yasa ya ce a can wa qadara rabbuka ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma inda indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin in suka tsufa Allah ya san za a yi ta daro da su shi yasa ce kakkace musu uf wala harhuma kakkace to ni baba na gaji kullun kai baba ba ke baba haka wannan kuma Allah ya fi jarabtar waɗanda suka samu ɗaukaka sai kaga iyayen ma hakuri suke ba su yanzu wani ya kan garewa iyayen ma shi suke bi akwai wanda ta rubuto mana tambaya ta ce Allah ya jarabci wanta da wata musifa idan ma babarsa tana son wani abu sai dai ta bi ta kan matarsa ce da Allah ki roƙa min shi sai ta ce to baba kamar na mafakin ce roƙa muke irin ta yi haƙuri ya haƙuri ki to zan gaya masa amma da Allah dan sake ba da lokaci ta ce ba komai gaya masa wannan ɗin to sai mata ta ce a baba ce ta zo ka za ce to ba komai gaya mata za a yi sai ta bi ta kan matar sannan uwar take samu wani ai musifa ce to kuma ka san da yake an ka kula baban mutum ya fi mutuwa ya ban masa babar duk mafi yawan mutane za ka ga suna da baba babu baba wannan abin da ya nuna cewa abin da ake da ana samun ratar shekaru da yawa dama abin da ke kawo uba ya mutu na farko su suke fita waje neman abinci hatsarin mota hatsarin jirgi hatsarin babura ya kukuwa duk maza ake kashewa sannan kuma ana samun ratar shekaru a lokacin auren wani sai ga tsakaninsa da matar da ya aura shekara goma har ishirin ma har talatin Su da kaga lokacin ya tsufa ya mutu zai batta da ɗan ƙwarinta to shi ne sai ka uwa uwarku tana nan to sai ka yi wa aure ga ka ga babanka in ka kalle su ta wata fuska duk mata ne in ka kalle su ta wata fuska wannan uwa ce wannan mata ce to in ka samu uwa mai kishi sai ta dinga kishi da matar in kuma ka samu yan uwa fitinannu sai su shiga su ƙara cuɗanya alaƙa ta ƙara muni tsakanin babaka da mataka akwai wanda ya zo min hizba yana ta gumi yana ta gumi na ga AC mun sa hagu biyu amma gumi yake ta yi to damuwa ce na rasa inda zan sa kai ya ce baba ta ce da matata uwata ta ce lalle yau yau dinnan take so kafin rana ta faɗi rubuta takadda in ba matata na sake ta ni ko ba mu da wata rigima da ita an tura matar ta je har gaban uwar ta ba ta hakuri ta ce ita bata yadda ba kawai a sake ta yace yanzu ya buga waya ce dama ice duk da safe sai in ya fara tashi abin da yake fara bugawa ita yake fara buga waya to ya buga kwana biyu ta ki dauka to yau ne cikon kwanan da ta ce lalle kafin rana ta faɗi a saki matar suka zo da matar mai kika yi mata ta ita ma ta tambaye ta mai yi in ma ta yi a yi haƙuri sai ce to ba kwa kuma tunanin wani abu suka ce tunanin da suke abu biyu ne tana tunanin cewa tana kudin da ɗanta yake samu wannan mata ce take karbewa ita da danginta sannan kuma tun da ya aure ta arzikinsa ya ɗan kaga al'ada ce kenan to irin wannan mawukifin kada Allah ya saka ka irin wannan mawukifin eh canfa canfa ne da babarka da matarka a samu matsala ka rasa yadda za ka warware to wannan shi ma yana cikin abin da za mu kiyaye mai haƙuri da iyayenmu da abubuwan da suka shafi jama'a ta wannan yana cikin abin da yake kiyawa sai mu tashi babul bagi don shi ma babi ne mai zaman kansa kuma yana da mahimmanci mu alakanta shi da rayuwarmu Allah ya samu dace